Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma a tasoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma alfa rediyo kuma sai a Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ce safina ta sada su dangi daga nan birnin Washington DC tare da baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa jami'an diplomasiyya na Najeriya da Afirka ta gudu sun gana a Abuja don aiwatar da manufofin kasashen biyu. Haka kuma za ku ji cewa wasu giwaye sun murƙushe mutane biyu a jihar Bauchi. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai kuma labarin wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya ko makeri. Wani gagarumin harin ƙunar bakin wake da aka kai a wani taron gaggabin siyasa a kudu maso yammacin Pakistan ya kashe akalla mutane 128 ciki har da wani ɗan takarar kujerar majalisar ƙaramin hukuma kana ya jikata sama da mutane 120 yayin da ƙasar take shirin gudanar da zaɓe a ranar 25 ga wannan watan Yuli. kamfanin dillancin labaran kungiyar is na amak ya bayyana cewa kungiyar ce ke da alhakin kai wannan harin mummunan harin na yau juma'a da aka yi da aka kai a gundumar balochistan ya haifar da matsalolin tsaro a fadin kasar yayin da ake gudanar da harkokin shirin yin zaɓe na majalisar ƙasa da kuma na wasu majalisun ƙananan hukumomi guda hudu waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce ɗan takarar kuma mamba na jam'iyyar balochistan awami party ko kuma bap a takaice siraj raisani yana tattara magoya bayansa ne a lardin mustang yayin da ɗan ƙunar bakin waken ya tada bam da ke jikinsa babban tawagar masu yanke hukunci ta tarayya a nan amurka sun aza laifi a kan wasu jama'an rasha ko kuma sojojin rasha su goma sha biyu da haɗin baki wurin aikata kutse a kwamfutar yakin neman zaɓen jam'iyyar democrat a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2016 babban lauya mai binciken katsar london da rasha ta yi a zaɓen ne ya fito da zargin na bayan nan rahoton mai shafi 29 ya zargi jami'an rasha da aikata laifi iri biyu na shirya katsalanda a zaben shugaban ƙasa na nan amurka shekarar 2016 da kuma shirya kutse a shafin email ko kuma kwamfuta na ma'aikatan yakin neman zaben hillary clinton har da shugaban yakin neman ta kuma suka fito da waɗannan bayanai ga jama'a wani bangare na ƙasar landa da rasha ta aikata ya hada ne da gagarumin tasiri wurin amfani da shafukar sada zumunta da wata cibiyar nazarin yanar gizo da ke petersburg a can rasha wanda aka fi sani da internet research agency ta fitar a cikin watan fabrairu tawagar masu, masu yanke hukuncin ta kuma zargi ma'aikatan wannan kamfanin su goma sha biyu da kuma bankin su da aikata laifi. ana sauraron waɗannan labaran ne daga dan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ayyana a yau juma'a cewa dangantakar amurka da birtaniya tana nan daram har ta kai ta musamman inda ya yi watsi da batun da ake cewa dangantakar tsakaninsu ta yi tsami sakamakon kalaman da aka buga akan wata jarida mai saurin bazuwa a cikin ƙasar nan yayin da yake tsaye da firaministan birtaniya a wajen gidanta a czechs trump ya kare kansa game da kalamansa a hirar da ya da jaridar wanda ake ganin ya kara dushe farin jinin mai wurin ci gaba da rike mulki jaridar ba ta buga abubuwa da na faɗa ba a kan firaministan kuma na faɗi muhimman abubuwa in ji shugaba donald trump a lokacin da aka yi masa tambaya akan kalamai da yi da hirarsa da wannan jarida da ake kira da san da daɗin shugaban ƙasar kamaru paul biya ya sanar da sake shiga takarar shugabancin ƙasa na wani sabon wa'adi biya ya ɗere kan shugabancin kamaru ne tun shekarar 1982 kuma shine shugaban ƙasa na biyu da fi kowane shugaban ƙasa daɗewa kan ƙargar mulki a nahiyar afirka bayan shugaban equatorial guinea teodoro obiang a shekarar 2008 ne biya ya soke adadi na wa'adin shugabanci a kasar kamaru lamarin da ya bashi damar ci gaba da shiga takara kuma ya lashe zaɓen shekarar 2011 kasar kamaru tana nan tana fama da hare-haren kungiyar boko haram a arewacin kasar da kuma ƙungiyar 'yan awarin kasar wanda suke yankuna biyu na masu amfani da harshen ingilishi. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla, bayan da aka kammala ganawa tsakanin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da takwaransa na kasar Afirka ta kudu, jami'an diplomasiyyar kasashen biyu sun gana domin tsara yadda za a aiwatar da manufofin shugabannin kasashen biyu. Domin karin bayani ga Umar Faruk Musa. jakadan najeriya a ƙasar afirka ta kudu ambasada ahmed ibeto ya ƙara ma manema labaru haske dangane da manufofi da kuma muhimmancin sha'anin cinikaya na ƙasashen guda biyu da kuma irin matakan da ƙasar afirka ta kudu take ɗauka domin kawo ƙarshen kashe-kashe da ake zargin ana yi wa 'yan najeriya amma fa matsala ce da ta shafi kusan kowace ƙasa ba wai najeriya ba kawai ta south africa bayan ita ce ta biyu wurin tattalin arziki a gaskiya suna da ci gaba wanda yake bamu da shi a Najeriya musamman in muka la'akari da ababen da aka tattauna akwai abubuwa da dama da zamu iya koyo daga gare su wurin hiyar da um, tattalin arzikin mu musamman wurin noma eh, noma kuma da nake faɗi nan ba wai lallai kamar shuka dawa ko masara ba a'a duka noma watan kiwon shanu da kuma kiwon kaji da kiwon alade da duk har da kiwon har da kiwon kifi so nan abubuwa muna iya you samun ah, amfani matuka idan muka yi la'akari da matsayinsu kuma muka koya daga wurinsu akwai shi musamman kaga kamar yadda shi shugaban kasa ya faɗi uh, wurin zamantakewa tsakanin al'umma don kullum aka yi magana sai ka ga dan najeriya ce ana kashe watan yan najeriya a afirka ta kudu to musamman abinda mutane ba su gane ba shine shi shugaban kasa ya bayani na farko afirka ta kudu kasa ce wadda take ta hito daga cikin wani kangi sannan tarbiyyan jama'an ba irin kamar tarbiyyan mutanenmu na najeriya ba ne akwai yawan kashe-kashe watan yawan al'umman da ake kashewa a afirka ta kudu suna da yawa kamar yadda muka sani kowace kasa tana da watan musamman abin da ke damunta to afirka ta kudu zancen saboda rashin aikin yi kamar yadda shi shugaban kasan ma ya faɗi da kanshi da kuma watan tattalin arziki watan an kasu kashi biyu masu shi da wayanda ba su shi watan tsananin fatara da talauci ya yi yawa so saboda haka na za ga mutane suna abubuwa da yawa kuma kashe-kashen da ake yi a gaskiya ba wai 'yan najeriya ba ne kawai kuma ba wai da gangan ba ne saboda suna 'yan najeriya a'a kashe-kashen yana da yawa a cikin lissafin da suka yi akwai kusan eh, kashe-kashe da aka yi wurin dubu tamanin wanda yake har yanzu ba a iya gane suwa suka yi wannan eh, kisan gilla ba so kaga ashe kasa ce wadda take tare da wa'annan matsaloli ambasada ahmed ibeto kenan jakadan kasar najeriya a kasar afirka ta kudu a ghana da ya da manema labaru a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya to a gaida umar faruk musa rahotanni daga jihar bauchi na nuni da cewar giwaye da ke dajin shakatawa na yankari sun ƙetaro zuwa ƙauyukan da ke kusa da gandun dajin suka murƙushe wasu mutane biyu har lahira kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na abdulwahab muhammad hakan ya faru giwayen sun fita ne daga gandun dajin suka shiga wasu dazuzzuka kusa da wasu ƙauyuka to isan su ƙauyukan sai mutanen ƙauyen suka bi su wasu ma kusa kusa da su kamar ya su ɗauki hoto to sai zamana a toron giwon sai ya ja ya juya da baya zai kori mutanen sai suka gudu to akwai ɗan yaro mai shekara tara wanda shi na ganin shi gudun nashi bai kai na sauran ba saboda haka sai giwayen ta ana kiran garin kwatambali daga nan giwayen suka kama hanya a cikin dajin suna tafiya suka isa wani kauye kuma ana kira wura burli na ma wura burli din aka yi da'ira aka kewaye giwayen to wani ma je kusa kusa da shi zai ɗauki hoto nan din ma haka sai giwar ta ture shi ta taka kuma da suka taka shi suka zauna da gawan sai da kai awanni ma ba a iya ɗaukan gawan ba saboda su ma giwayen sun tsorata ne saboda haka sai suka yi da'ira su ma suka zauna so daga baya da muka ji labari sai muka turo ma'aikatan mu suka zo ma'aikatan mu kuma sai da ɗauke su kusan awanni uku zuwa hudu kafin ma su kori mutane a wajen tukun su so mu koran giwa yanzu a cikin gandu to yanzu wani hali ake ciki a yanzu halin da ake ciki giwaye sun koma cikin gandun daji a mutanen kuma mun je musu taziya kuma musu jaje gwamnati ma ta tura tawaga babba an je an musu ta'aziyya a musu jaje sun dai mun kuma musu kashedin da Allah in giwaye suka zo a daina zuwa kusa da su kuma mun dan yi ba da shawarwari ana sawa a gidajen rediyo yadda za a yi da giwaye idan an gasu a riga nesanta da su da akwai batun masu maharaba da suke zuwa suna kashe giwaye eh, domin su samu haure dinnan ya batun yake ne a halin yanzu to ya ɗanyi sauƙi tunda yanzu mun yi shekaru dai ba mu ga an kashe giwa ba dalili kuma shine muɗin mun ƙarfafa masu kula da dajin kuma muna gaya wa ƙauyawan cewa wannan abun ba harbin nan da suke na dajin suna raunata ba dajin kawai ba har su ya su saboda giwa yanzu ya zama wani abu ne na duniya gaba daya kuma giwayen ba ba sa zuwa a yawan garken da da aka san su da za ka ga garke kusan ɗari amma yanzu suka zo sai ka ji an ga garke guda 20 a nan an ga wasu guda 50 a wani wuri haka nan ne. to idan muka duba jihar bauchi dai ta yi yunkuro don ta bunƙasa harkar nan ta samu kuɗaɗen shiga ya za ka ce irin rawar da gwamnati take shin kwalliya na biyan kuɗin sabulu. eh to alhamdulillah kwalliya na biyan kuɗin sabulu amma dai a yadda ake yanzu har yanzu ana abin da ake cewa ruwan rijiya ruwan ciki ya jawo na rijiya ba wai ba a samun kuɗin ba ne ana samun kuɗin amma ana mayarwa ne a miƙe wurin misali ka san kaji labarin da an yi filin jirgin sama a wajen ma yanzu wanda an ɗauki ƙananan jirage ana kokari a yi filin wasan golf dinnan wanda insha Allah aka yi manya-manyan mutane za su ga zuwa wurin kuma muna kokari mu ga cewa abin da muka samu a wurin muna kyautata yinsa wato maintenance kenan wanda shi ma ba karamin abu ba ne to amma dai alhamdulillah gaskiya zan ce kuliya na biyan kudin sabu to a gaida abdul muhammad in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku babu wani maudu'i da muka saka a yau saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan a shakata da wannan waƙar. shi ba gamna ba ba shugaban kasa ba ba kuma memba ba ban je makaranta soyayyarta cikin dare na ta tunaninta na ɗan waya na leka shafinta na instagram har ma na twitter a nan na kalli dukkan hotonta na yi na'am da kyawun surarinta na yi dm na ce kin haɗe yan mata ta godiya mai requestin nan barta farin ciki ya kama zuciyata ce na ke yi kamar ba ne ba ashe gaskiya tana da daɗi ashe gaskiya tana da ɗaci yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To yanzu mun samu kira daga Maiduguri. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. To da wa muke magana daga Maiduguri? Ah, Abdullahi daga Maiduguri. To Malam Abdullahi muna sauraron ka. Eh, wato na son faɗi ra'ayina ne game da abin da yake ci maka tuwo a ƙwarya ko abin da yake damun ka ka bayyana ra'ayinka <laughs> haka ne ina son faɗi ra'ayina ne game da eh, mutanen da suke damun shi shugaban kasa mm. game da shi wato shi shugaban kasa wannan fi sabilillahi ya kawo mana shi gaba fiye da yadda ake tsammani. Mm. amma mutane da yake an sa wa'yansu abubuwa gaba ba a dubawa mm. fisabilillahi in mu kamar mu a nan maiduguri fisabilillahi mun ga shi gaba sosai fiye da yadda ake tsammani mm. to amma ta wani fanni mm. kenan kwa ga ci gaban mala abdullahi to fannin da kamar misali tsaro da a maiduguri wannan mu mun ga abin da yake tafiya amma yanzu alhamdulillah to mun gode kwarai mala abdullahi To ga kira daga Taraba, da wa muke magana daga Taraba? Salamu alaikum da Haruna mai tarago. To mala Haruna muna jin ka. Wato ina sai magana kan Buba Galadima a mm. ra'ayina. To. Buba Galadima mun ji ya ce shi ne shugaba. Mm. Idan gaskiya ne Malam Buba Galadima ya taba ba Buhari kansila ko kuma wani Hello? Muna jin ka. yawwa mm. to shi ne nake so ne magana a kansa mm. ai yanzu shi asirin sa ya tono a ta a Najeriya mm. mu talakawa duk inda zai talakawan Najeriya gaba da mun yadda da Buhari saboda ka duk wani zai yi a zalimi ba za mu taba yadda da shi ba a yanzu kan magi yanzu ya riga waye yanzu mana tare ba Buhari kuma shi ne shugaban mu insha allahu yana ji yana gani zai yi wasa sama kuriya sama nan wanda ya ce shi ya ya yi hadaka da suna zai dawo hannunmu na buhari insha Allah zai ji kunya Allah ka lokacin jin kunyansa. Mm. to mun ji ra'ayinka malam abdullahi daga taraba har yanzu dai za ku iya kiran alamar lambar mu alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin ku bayyana abubuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kuna lafiya? Lafiya kalau daga ina ake kira? Yanin yaya jama'a. Lafiya kalau. Daga Neja. To da wa muke magana daga Neja? Da ya udure baka da rafi local government. To mala ya muna sauraron ka. Muna bayani ne akan Buba ba da cewa a taro a kada Buhari shi ba zai tsaya kada Buhari ba. To amma ba ka ganin kamar shi buba galadiman kila da gaske da kwai ba abin da ba a yi mishi ba? Da kwai. To shi abubuwan nasu na bai da hakuri. Mm. Allah ta ce bula. To kana ganin ta yaya za a yi a ganin ka ta yaya za a yi a gyara wannan al'amarin? To shi ne bai fata al'amarin shi kawai. To mun gode kwarai. Salamu alaikum. Amin amin. A ta lahiya. To mun gode kwarai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Daga ina ake kira? Eh daga Zaria ne, Malam Ishaku Zaria. To Malam Ishaku muna sauraron ka. Eh ra'ayina akan wato 'yan siyasar Najeriya. Mm. Su sani cewa fa mun riga mun gane duk wani wanda yake son su mulki Najeriya dan ƙashin kansa dan biyan bukatar kansa to mun sani. Mun mm. kuma san wanda 'yan Najeriya mun san wanda ke san talakawa. Saboda ka su sani wannan tsoho insha Allah insha Allah sai su yi su bari. don Allah yana bayan su mu ma muna goyon bayan su insha Allah bari su dari to mun gode kwarai mun gode to ga kira daga Niger wake magana daga Niger Assalamu alaikum to da wa muke magana kuna magana da Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba to muna jin kamalan Ibrahim to gaskiya ni a ra'ayina yau akan Buhari ne mm. To, ni shawarar da zan ba Buhari, wayannan 'yan majalisun gaba ɗaya in zai kama su ya ɗaure su, ya musu hukunci duk gaba ɗaya na Najeriya rayuwar so ba za ta ɓaci ba. To. To don saboda haka ni shawarar da nake ba Buhari ya dana bin wani tsarin constitution da sauransu kawai ya tsaya ya aikin shi tsakanin da Allah ya hukunci da zai tsaya gabatar da hukunci amma inda zai ce ga wannan tsarin to tsakanin da Allah talakan Najeriya ba zai ji daɗi ba. Hmm. Ya ra'ayina kenan. To mun gode kwarai. Hmm. To har yanzu dai kuna iya kira ku bayyana ra'ayoyinku ra'ayoyinku ga wani mun kira mun samu daga ina ake kira daga katsina to muna sauraron ka daga katsina wake magana alhaji bala ne gari daga kamfanin mai lafiya to muna jin ka alhaji bala karamar kuma fassari muna jin ka wannan sirkakaka ta duba galadima mu wannan ba bata ba za ta dame ba kuma shi duba galadima kamata ya ma shi ne girma shugaban kasa da shugaban jam'iyya su watsar da magana duba galadima gaba daya. ba ka ganin ya kamata a ce a nemi sasanci a sasanta? ai duk sasancin da za a bai fi bada a ce ba a sasanta ba. domin kulle-kullen da yake tun lokacin ba har da eh, adawa lokacin. Mm. tun wannan lokacin yake yake yake yake mu bahari wannan saboda haka kamata ya kawai bahari ya watsar da shi kawai rabu da shi. Hmm. To muna jin to mun layin shi ya katse. Har yanzu dai muna kan Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na yanzu yana cewa karfe biyar karfe hudu da minti hamsin da ɗaya, Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. gasar kakar elite na kasar jamhuriyar kamaru yau makonni talatin kenan da kulokulo din kasar guda goma sha takwas suke hafatawa a tsakanin su kulob din koton ta birnin garwa har ila yau ita ce ta farko akan allon da maki 62 sai mai mata ta biyu ita ce kulob din yomis ta birnin lum da maki 50 ta uku kuma ita ce kulob din bambutus ta garin buda da maki 46 sai waɗanda suke jallagi ta goma sha shida ita ce kulob din furtuna ta birnin yawunde da maki 35. kulob din Eger Royal kuma ita ta goma sha bakwai da maki 30. Ta goma sha takwas ita ce kulob din yafot da maki 23. Sai shirye-shiryen da kasar jamhuriyar Kamaru take yi musamman ma na tarbar gasancin kofin kallon kafa na nahiyar Afirka a shekarar 2019 mai zuwan nan ta baɗi. Amma kasar ta Kamaru tana fama da tashen hankula musamman ma ta arewaci da gabashin kasar da ma rikicin 'yan awaren Ingilishin kasar ta kamaru wanda ya sa na tambayi sa'ad ko yake ganin gwamnatin kasar kamaru za ta yi domin ɗaukan tsawaran matakan tsaro a bangarorin da ake hama da rikice-rikicen amma kuma mu gane cewar sauran mana shekara guda domin haɗa wannan wasar yanzu dai gwamnati za ta yi kokarin ta cewa ta shawo kan wannan lamarin shine dai wato yake ga shi kamin wannan gasar shine dai wato bukatar mu wato burin mu ganin cewar ko da yake dai har yanzu ana neman daukan tsauraran matakai na ganin cewar wato an samu cikakken tsaro a waɗannan ɓangarorin amma a yanzu inda an ce za a shirya a yanzu na bi zai yi ba zai wuya a ce an haɗa wasar a waɗannan biranen amma tun da sauran mana shekara guda kuma bayan wannan musan cewa an yi zaɓe na an kammala zaɓe da shugaban ƙasa to ina ganin wannan karon za yi ƙoƙari domin tabbatar da tsaro ta musamman Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru. To yanzu kuma sai shirin Amurka wani zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ranar tara ga watan Yuli ne aka bikin cika shekaru bakwai da kasar Sudan ta kudu ta samu incin kanta na zama kasa A cikin wani jawabin sa sakartar harkokin wajen kasar Amurka Mark Pompeo ya kara miƙa gaisuwa da fatan alheri ta gwamnati kasar Amurka zuwa ga al'ummar kasar Sudan ta kudu. Amma abin da ya kamata zama ranar murna da farin ciki na wannan kasar ta Afirka a cikin farkon wannan karni na samun zaman lafiya da ci gaban tattalin arzikin kasar sai dai hakan bai samu ba. Shekaru uku shere ne ake soke bikin samun incin kai sandiyar tashe-tashen kula da rashin zaman lafiya da ke azabatar al'ummar kasar Sudan ta kudu baki daya. Kamar yadda sakarta Pompeo ya rubuta cewa al'ummar kasar Sudan ta kudu sun biya babbar diya akan rashin haɗin kan shugabanninsu da suka yi sanadiyar fitar da su daga gidajensu fama da karanci abinci da kuma azabatar da su na wuce hankali. An fara tashe-tashe hankula a Sudan ta kudu a shekarar 2013 shekaru biyu bayan da kasar ta samu incin kanta daga kasar Sudan. Rikicin ya fara ne akan shugabanci tsakanin shugaba Salva da mataimakinsa Rick Machar. Dubban mutane su rasa rayukansu wasu miliyoyi kuma sun fice daga gidajensu sanadiyar rikice-rikicen. Wasu yarjejeni da dama na tsagaita wuta tare ma da yarjejeni zaman lafiya ta shekarar 2015 duk sun fuskanci cikas. A farkon wannan shekara ne kasar Amurka ta haramta sayarwa Sudan ta kudu makamai da kuma kai mata ayyukan tsaro amurka ba ta sayarwa sudan ta kudu kayakin yaki kai tsaye amma takunkumi yana hana wa duk wani kamfanin amurka ko kuma ɗan kasuwa na ƙasar amurka bayar da kayakin yaki ko kuma tsaro a yankunan gwamnatin ƙasar amurka ta yi kira zuwa ga duk ƙasashen duniya da su dakatar da shigar kayakin yaƙi kana su daina taimakawa masu da fitina a cikin ƙasar sakatar harkokin wajen amurka mark pompeo ya ƙara da cewa za a ci gaba tattaunawa tsakanin bangarori masu rikicin ya kara nana ta faɗin cewa wajibi ne shugabannin sudan ta kudu su kawar da son zuciyarsu su mai da hankali akan bukatun ƙasar muna kira gwamnati ƙasar sudan ta kudu da duk bangarori masu yaƙi da juna su gaggauta kawo ƙarshen zub da jini kuma su sasanta rashin fahimta tsakaninsu da gaskiya su koma kan teburin shawarwari kuma su faɗaɗa tattaunawar yadda za su saurari kyan jama'ar ƙasar ya ce kawo ƙarshen yaƙin ita ce mafita ɗaya da Sudan ta kudu za ta koma akan turbar ci gaba tattalin arziki da yin sulhu. gwamnati kasar Amurka za ta ci gaba da ƙawance da al'ummar kasar Sudan ta kudu a cewar Mr. Pompeo ya ce a shirye muke mu yi aiki da shugabannin masu niyyar kawo zaman lafiya da ci gaba da tabbatar da adalci abinda mutanen Sudan ta kudu suka daɗe suna jiran samu. Sharhin murya Amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kawo mu ga takaitattun labaran duniya. wani gagarumin harin kunar bakin wake da aka kai a wurin wani taron gangamin siyasa a kudu maso yammacin pakistan ya kashe akalla mutane 128 ciki har da wani dan takarar kujerar karamar majalisar karamar hukuma kuma jikata sama da mutane 120 yayin da kasar take shirin gudanar da zaɓe a ranar 25 ga wannan watan yulin babban tawagar masu yanke hukunci ta tarayya a nan amurka ta aza laifi akan wasu jama'an sojojin rasha su goma sha biyu da haɗin baki wurin aikata kutse akan kwamfutan yaƙi neman zaɓen jam'iyyar democrat a zaɓen shugaban ƙasa na nan amurka shekarar 2016 babban lauya mai bincike akan katsalandar da rasha ta yi a zaɓen shine ya fito da zargin na bayan nan. shugaban amurka donald trump ya ayyana a yau juma'a cewa dangantakan amurka da birtaniya tana nan daram har ma ta kai matsayi ta musamman inda yi watsi da batun da ake cewa dangantaka su ta yi tsami sakamakon kalamai da aka ce ya yi wadda aka buga akan wata jarida mai yawa mai saurin bazuwa a cikin nan kasar To kafin mu yi sallama muna ta iyalan marigayi daba goni zambuk da Dr. Bashir Imam Aliyu Hong murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Muhammad Yusuf da Ummal Kalsum Bashir Imam wanda za a yi gobe Asabar da karfe 11 na safe a masallacin Juma'a na ambasada Dahir Waziri da ke unguwar Sanda a birnin Yola, jihar Adamawa. To masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makili da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na yau. Ni Safina ta sada so dangi ke cewa ku kwana lafiya. Salamu alaikum.